yawwa salamu alaikum na ji yanzu na abin da za a yi na kusa fitowa insha Allah mintuna kaɗan saka rage zan baro gidan insha Allah eh ba matsala ba ne wannan bizinin lafi ni 'yan mantuna kaɗan ma zan baro gida insha Allah eh, da na fito kawai sai mu abin nan insha Allah bari bari ina zuwa za mu magana insha Allah Khadija da kai da wa kake waya me ya faru haka kuma kawai amsan tabbaya ta nake son ji da wa kake waya Khadija ba na so na rasa wannan walwala da wannan farin ciki da soyayya da nake samu daga gare ki. Abokanan harkata ne suka kira na waya. Duba ki gani, kin gani? Duba ki ga yanzu karfe nawa kuma wace waya na karba ko ko ni na buga na san dai ki gani. Wallahi ka san na ji kunya. Ah to ni dai ba na so. Ban taba ganin ki haka ba. <laughs> To ka hakuri. To na hakura. Ai da ba biki taɓa laifi ba. kuma dan kin yi kishi na biki laifi ba amma da yadda naga kin murtike din ne sai naji hankali na fara tashi eh a ce Khadija tuna yau haka kauna ce to Allah na gode maka da ka bani cikin burina kullum addu'a nake Allah ya bani wanda zai kasance ya fahimce ni abin da nake so da wanda bana so <laughs> yanzu kuma Allah sai ya amince dama koyarwa ce ta addini musulunci na sani kin karanta littafi almar'u ma'amana ba ko aka ce zuciya tana tare da abin da take so to kuma gashi Allah ya tabbatar da mu in ba tsotsai ba ba zan taba so wani abu ya bata miki rai ba domin kada na rasa wannan soyayya da nake samu da gare ki domin gaskiyar magana ba abin da da Allah sai da in sake gode masa domin ya ƙara min ni'ima a ce da girma na da shekaruna in sami irin wannan matar haba wanka tashi sai ka dinga cewa ni da me kafi ni ne ni to amma dai na dai girme ki ko ke ba kika ce tun kina ai karama kike so na kuma gashi Allah ya sa kin girma zo mun hadu ko ba haka ba <laughs> ba dai wani shekaru kafi ni da shi ba eh yanzu fita za ka yi Zan fita zan insha Allah hmm? to Allah ya tsare Allah ya dafa Allah ya kaɗa da bayan ka. Amin ya Allah. Mm. Allah ya miki albarka. Amin ya Allah. Allah ya raya mana ke yana. <laughs> Ta wurin fita. Ta raka. Tuna gode. Na tashi mota dama tana ta silo. <laughs> alaikum. Hello kawata. Ni wallahi na fara fushi da ke. <laughs> Da Allah ki ya haƙuri amma ai tun da kika ga yau na kira ki yau korafi zai kare. Domin haka zancen da nake miki yanzu haka gidanki zan zo. Yau za ki zo? Kwarai ma kuwa. A lalle wata sabon gari to sai kin zo ina jiran ki. To ni dai na gaya miki ya rage naki. Um, ki kwazanta min gidan saboda kin ga ba sani ne ba. eh kin ga ba sani nayi ba kada in zo in ta bituwa in sha wahala ban gane inda kike ba tun gidansa ba boyayye bane ba idan kika zo unguwar kika ce aka ki mai dini gidansa ba boyayye bane ba ko yaro kika tare kika tambaya zai kawo ki har cikin gidan ok to shikenan insha Allah to sai da ganki <laughs> na gode sai kin zo a'a a bar su ta ango <laughs> sai na zo ta kwalla. kar ki dawo sai an jima To san da zuwa. Sai dai kuma. Rana ko? Mm. Wani rana? Kin ga mai gidan yana cikin ni ko ya fita kan in zai in saki baki wannan gida dan kokot izo iji ni. A'a ya fita wallahi me faru? tallahi tallahi kawata ni fa da na zo fa ina tambaya ma aka nuna min gidan nan banza cike zan samu a cikin gidan nan ba saboda kwata kwata wani irin gida shi duk wannan daukakar da Allah ya masa duk wannan surutun sai ya ya ajiye ki a wani gida dan kokot da shi ko cikin kwartan ya sani to ya ishe ni rayuwar duniya yanzu banda abin ki ummi me laifin gidan nan a ce dai gida na rayuwar duniya dai wannan ai ta ishe ki ya ishe ki rayuwar duniya to ina son mijina ko a sama yace mu hau mu zauna za mu zauna wannan zancen ai wallahi tallahi ni wallahi kin bani kunya ai wallahi ban zaci zaki zauna a wannan gidan ba wannan wani irin gida ne kin ga kawata ai yanzu kowa fa so yake samu ya bararraje babban gida ya huta wani ma nasa ya zo ya huta mu ma mu zo mu lasa ko ka ki wannan gidan wa to shin arzikin kika zo yake nan to nan babu shi ni san mijina nake san kaunarsa kawai yake bari na da shi ba wai abin da ya tara ba don ba sa gabana gaskiya wannan soyayya dai ta to sai a hankali dai yanzu mu shiga cikin in kami da na san ki iya gora na shine zaki wuce akan miji su kauna manya abincin mana Assalamu alaikum babban mazoya to ya aikin <laughs> alhamdulillah kin ji na kira ki kuma kawai ko eh wani abu alkhairi ne ya same ni ah, <laughs> to wannan menene shi wato wata kwangila na samu mai tsoka wadda insha Allah zan samu alkhairi sosai yadda ya kamata to da na samu farin ciki sai na ce bari in kira wadda ta fi kowa so na yanzu a doron duniyar nan in fara kiranta in sanar da ita <laughs> yawwa kin ga ke kamata in fara sanarwa inda mahaifiyata tana nan kin ga ita zan fara gaya amma yanzu ke ke kamata in gaya na tabbata za ki kuma farin ciki da abin da ya same ni na alkhairi to alhamdulillah alhamdulillah ubangiji Allah ya ƙara bude to amin amin na gode sosai to shi kenan to idan zan dawo me yake son ki miki da shi to miki da shi idan zan dawo to hadda ni to ba zan ce dai ba na so ba kazan nan na shekaran ce da ka siyo gaskiya ya daɗi inda dama ina sa a ƙara siyo to shi kenan na gode insha Allah za a tafi miki ta, ita kin riga kin tara kin samu to shi kenan Allah ya ƙara arziki kaza za a ci kaza love you. Love you too. I love you, my Ina son ki da yawa. Yau <laughs> sai ka dawo. To, masha Allah, to salamu alaikum. Na gode, ko sai na dawo. Ke yanzu don Allah don Annabi ina zaune kike ta wani soyayya da mijinki? Gode gode da shi haka? Kika tsaya kike wani bata lokacin ki da wani soyayya? yau larkin ba ni bazawarar dariya to dan kina zaune shi kenan sai ba zan yi soyayya da mijina ba tafiya fa zaki kiban min kayana idan har ban faranta masa rai ba to taya zai samu shauƙin da zai dawo mu ci gaba da su idan da muke yi idan ba dama manyan mutane suna soyayya haka an ji dan ne ba abin da suka sani ki auri yaro ki more rayuwar ki ji ki tsa kina bata lokacin ki akan wannan to ai ina tabbatar miki manyan mutane sun fi iya soyayya to da za a mai da ni baya cewa zan yi babban mutum nake sannan aura ba saurayi ba mata ne kawai ba sa ganewa samarin taruwa za ku yi ta shashanci amma wannan ki shugaban ki iya san ranki ana rarrashin ki ana tarairayen ki shine kwa miji ko a lahira so nake in ci gaba da ganin mijina duba da na ga abin kamar gaskiya na raina abin shi duk wannan sunan da ya yi na ɗauka gida zan same shi dangame mai komai gashi na sai ki wani sauke ni da wani fiyo wata a'a da sake a'a to fiyo wata ba ruwa bane me bambanci na gora da na roba da na leda a akwai bambanci sosai ma wallahi su gane da wancan ke ma dai kin san da bambanci ba zai yi in sha ruwan fiyo wata a gida ba zo gidan kawata in sha ruwa ah! Allah ya dai ki daina wala duk abin ma dai sai kika bani tausayi ko in ce kika ban haushi. <laughs> Allah ya shirye ki to amma ni dai na iya soyayya yanda ba kya tunani. Billahi lillahi. <coughs> Allah ya baki miji irinsa. Ya turo. <laughs> Mai diya na ya turo min dan ba ni waye kin gane? Kati aka tura miki? Kati ya turo min domin kin san mu yan aci ne. Allah dai ya sa ku a cikin gida amma ba dai wai don ku ci ba. Amma dai da wahala ta kashe ni gwara daɗi ya kashe ni. Kannan kawo? To ya gidan ya kwana biyu. Ya ayyuka ya aiki? Alhamdulillah. Ya kuma kake? Na san baka san kowa ce ce ba. Eh gaskiya ne ban gane kewa. Eh wata baiwar Allah ce. Ni mai bibiyar shirye-shiryen kace. A cikin shirye-shirye na wanne ne fa burge ki? Ai gaba ɗaya shirye-shiryenka. Ba ma shirye-shiryenka ba, kai kanka burge ni kake. To. Hakan yasa nake mai tabbatar maka da cewar ni gaskiya ina ƙaunar ka kuma ina son in yi rayuwa da kai to hajiya ummi ki haƙuri hajiya ummi kamar yadda kika sani da sani ita soyayya wani jigo ce ta rayuwa kuma dukkanin halitta tana soyayya a ciki har da ni to amma magana ta gaskiya a halin yanzu ni ta zuciya ta da ta kulle domin ta samu abin da take so ina da matata wadda ina matuƙar sosai ina son matata gaskiyar magana ba da wata kofa da zan iya soyayya dai a halin yanzu kin ga bai kamata a ce wata ta shiga tsakanin mu ba ba na so na bata masu yana to ka bani dama mana ni ma ina tabbatar maka da zan sama maka da farin ciki kamar yadda matarka take sama maka to ina da wasu 'yan ayyuka da nake son zan yi yanzu muhimmai wanda kuma idan na yi su zai zo gare ku yana daga cikin abubuwan da suke burge ku to na gode assalamu alaikum Mm. Assalamu alaikum. Manaja, yau da Allah kajin nan guda biyu nake so. Eh, aje guda biyu da na fito daga ofis insha Allah zan biyo su yanzu da su. To na gode. Assalamu alaikum. Thank you. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام مي آجايا in ji indiyawa ko ni na yi fushi ni na yi fushi ya hakuri ai na ce me a gaya gaya na ai na dawo ko gani na zo tun ɗazu nake kiran wayan ka ya tafiya ni kuma ni gashi yunwa nake ji eh, ya fara haka ki hakuri kin san matsalar wayata ni kullum a silent take ba ta ihu kuma ina cikin ofis na ajiye ta daga misani kuma na tafi siyayya na bar ta a cikin mota ni fa gaba ɗaya ban ma san cewa kin kira ni ba sai da na zo kofar gidan na san daga kiraye kiraye shi yasa na ƙara so da gudu don kan ne laifi to ni dai yanzu mace abincin na yunwa nake ji oh oh shi dai to ba za ki iya fara bari in shiga dan abin gawawi na ba fara kuma ga kazan nan ta gurin ta nima gashi da ni alkawari ga ta nan a ciki Saurin labari kuma sai na fito <laughs> <laughs> ah. kai ba fa zan haƙura ba Thank you. yanzu baiwar Allah na gaga cokali amma kin dima ya tsufi ya tsu ai ya fi albarka wai sai ka ce ta shekara ba ta ci abinci ba zan ci gaba a juri bara ai albasa fara ci lafiya ita ke ci asibiti jin zur zur zur wannan namba kamar na san ta. Mu a waya ta ko? Biskon biyar fa. Eh. Amma me yasa ba ka ɗaga ba? Ah, haba, ai ta kiran mutum har sau biyar irin wannan ni ba wani na fi son na da gida kawai na gama aikin ofis a ringa kyalin na huta. Ba duk wanda ya maka miss Colbert biyar to yana da abin da zai faɗa. Haka ne, amma da yanzu kin ga lokacin ki ne. na dawo ina su mu zauna mu ci abinci mu dan yi hira mu yi abin da ya kamata kuma yanzu dan ga daga mutane me yasa kika damu yanzu dan daga su mu je mu ta hira a zo a cinye lokaci kizo kina korafi da kuma in zauna mu hira da ke bayan mun ci abincin nan wani kika fi kinka ni kuma ya ba za ta bani matsala ba na da gidan nan in samu nishaɗi in ga aje sawa zai na su gaba daya idan na sallame ku daga baya na ji da yawa Khadija, me ke Menene ne Khadija. Yaya da na zo na ganta sai na ga ta bambanta ma da bayanan da kake a akan Ba ka san wace ce ita ba, bai kamata ka yanke mata hukunci ba. Magana yarinya nan ba da kake kai fa kaɗai ka santa.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 ya zo ya ɗauko mana wannan masifa? Don Allah ya tugo don Allah ya gaba ɗaya tsatso da ciniki wallahi. Gaba ɗaya ɗakin man tsoro yake ni. Ki ba da haɗin kai, ki ba da kai buri ya hau. Kawai shi ne magana. A yi sabgar nan a fili. A buɗe ta kawai in samu ku samu shi ne magana. Majina baya gare kar kuma a je a samu wani matsala. Gidan masoya. Ya ta ya ce tun daga wajen biki.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 A yayin da duniya ta zama mahutar bayi, wasu na inuwa, wasu ko na rana. Lokacin duniya ta yi wasu ɗaurin daimon minti, ta ɗaure sama, ta ɗaure ƙasa, babu mafita, sai dai Allah. Ho Labarin miji da mata mai cika da sarƙaƙƙen rayuwa, wadda ta ƙunshi cikumar ɗa da kaka na kayi. Sun kasance masoyan juna a tsawon lokuta na zamantakewar aure. Sai dai kash lamarin duniya ya gifta tsakaninsu. wanda abin duk ake da haɗin bakin ki kaga da Allah da ka ta malam taimaka maka ne na je na kai ka saboda ka samu aiki ko wani sai ba haka me yake da maka ko ka sha wani abu ne ban sani ba a kokarin sa na samu a kansa mafita domin samun dawwammamiyar rayuwar farin ciki ta zaman aure yarsa aikinsa, ita ko matarsa na faɗi tashi don ganin ta kama hannunsa zuwa ga tudun na tsira wajen samun aikin da za su ci gaba da sharafin rayuwarsu ta duniya an rubuta banki ina da lafiya ina ilimi aiko ya zama dole ki gaggauta rabuwa da nura. Amma gaskiya kin ban mamaki, ban taɓa tunanin zaki faɗi wannan magana ba. sai dai hakan nata ya ci karo da tsitsige yayin da wani masahurin attajiri ya nemi fansar igiyar auren nata a ho shin silalla ka iya fansar farashin soyayya shin wannan mata za ta amince domin cefanar da farashin soyayyar mijinta abokina abawar abokin ka saki ni? wai ta kanki kike magana wai furcin wai din sake ki ai ku da a ce igiyan aure a hannun mata yake da tun a lokacin zan mayar mai da kayan shi ko kuwa shi mijin zai amince ya karɓi waɗannan zunzurutun kuɗi wajen fansar da igiyar aurensa ga wancan attajiri turka shi za mu dinga ɗora muku wannan shahararren shiri na a youtube channel ɗin mai suna sanka hausa tv kada ku manta ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa wadda za ta sanar da ku alama da zarar mun fara ɗora wannan shiri na